واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna yammacin lahadi 18 ga watan ramadan hijirar babban jakadan Allah ko babban majidadin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga garin Makka zuwa Madina na da shekaru 1444 wanda ya daidai da tara ga watan april haihuwar annabi isa alaihi salatu wassalam kalmar allah kuma ruhin allah bisa ga lissafi na gregorian calendar na da shekaru 2023 allah maɗaukacin sarki ya sake haɗe mu a masjidu ali ibn abi talib masallacin da ke unguwar koko road a cikin babban birnin sokoto domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma wanda muka saba gabatarwa a wannan masallacin a kowane yammaci na wannan wata mai albarka kuma wata mai daraja wato wata ramadan da fatar allah maɗaukakin sarki ya mana jagora a cikin karatunmu har yau dai muna cikin aya ta 172 da aya ta 173 a cikin suratul bakara wadda tabbas aya ce mai fadin tafsiri ba don da nake takaitawa ba ma to da sai mu canye sati biyu aƙalla muna tafsirin abin da ke cike ayar domin ko shugaban masu fasar alkur'ani wanda aka saukan ma alkur'ani annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya karantar da fikihu mai yawa ƙarƙashin wannan ayar da ayoyin da suka zo masu irin ma'anarta ta fatar dai muka yi allah maɗaukacin sarki ya datar da mu a kan sawaba muna bayani kan abin tuta waɗanda suka haramta waɗanda su ne kishiyar tsayyibat wato alhabisat jiya mun yi bayani akan naman jakuna ko wanda akwai sahabai da dama jiya na ambaci wasu daga cikinsu sahabi ba zai kasa goma sha wani abu ba waɗanda suka ruwaito hadisai masu haramta cin naman jaki da haka ikifaki ne na malamai cewa naman jaki haramun ne sai 'yan kalilan daga cikin malamai da aka samu ruwaya a su cewa suna ganin anya namun jaki haramun ne kamar irin abdullahi bin abbas sai dai wannan fatawar tashi malamai ba su karbi ta ba imamul bukhari ya zo da hadisi a cikin sahih cewa lokacin da annabi ya haramta naman jakuna abdullahi ɗan abbas yana sane sai dai shi nashi ta wili shi annabi ya haramta naman jakuna ne don naman jakuna suna haram ko kuma a'a ya haramta ne don jakunan suna dabbobin da ke ɗaukar mutane kada a ƙarama mutane da dabbobi masu ɗaukar mutane da kuma kaya shi yana taraddudi saboda umumin waɗannan ayoyin kama ƙulla a ji da fi ma'uriya ilayya muharraman alaƙa'in ya tsamuhu da makamantansu to muna da cikin bayani ne kan dabbobi waɗanda suke haramun saboda kasancewa su rijisun waton ƙazamta mu ambaci nadin mun kawo aya inda Allah ke cewa fa innahu rijisun mu ambaci jaki mun kawo hadisi annabi da cewa fa innaha rijsun an gane to abu na gaba su ne dabbobi waɗanda suke ƙazamta sai dai ƙazamta ba ta dindindin ba shi naman jaki da nama alaji, ƙazamtar su ta dindindin ce duk yadda ka yi da naman jaki ko nama alade ba za ka iya gyara suka fi su ba ta ce ta dindindin wadda Allah kaɗai ya san abin take nufi ta ce wadda bisa ga mahanga ta shari'a take ƙazamta da kana iya hangu mahangar da take ƙazamta sai ka je ka cire ƙazamtar an gani to a nan yana cikin ilimin Allah shi ya san yadda aka yi waɗannan namuma suka zama ƙazamta to sai na gaba dabbobi waɗanda suke ƙazamta ne sai dai ƙazamtar tana iya gushewa ƙazamtar tana iya gushewa idan ta gushe sa'annan a yanka dabbobi a ci namansu waɗannan dabbobin su ne ake kira aljallala wato dabbobi masu cin ƙazamta malamai suka ce hiyar hayawanat allafi ta tagazzabin najasat su ne dabbobi waɗanda suke kalaci da najasa ya zamanto abincinsu najasa ne su ake kira aljallala au iltiha iltiha'an najasa ko ko mafi yawan abincin dabbobi ya kasance najasa malamai su ke maganganu wata wani bangare na hanabila wanda shi ne mafi yawa a mazhabar imam ahmad bin hanbal yanki mafi yawa sun tafi akan cewa dabba da ake kira aljallala ita ce dabbar da ke cin kazamta har warin kazamtar ya bayyano ga jikinta ya zanga kuminta ana iya ganin ko a ji kamshin kazamta inda sauran malamai suka ce dabba da ake kira dai aljallala ita ce wadda ke cin kazamta wadda za ta ci abinci na kazamta mai yawa kuma bayan wadda za ta ɗan kila ɗan dan abincin kazamta kaɗan ta ci a wadda za ta ci abincin na kazamta kuma abinci mai yawa to idan ta zamo haka wannan dabbar ta zamo abin da ake kira aljallala wannan aljallala tana kasancewa min al-ibli daga raqumma walbakari da shanu wal da ƙananan dabbobi sune awaki tumaki da awaki wal jaj da kuma kaji wa ha da makamantansu daga cikin dabbobi waɗanda ake cin naman su wa hadhihi al-hayawanat la yahillu lahamuha irin waɗannan dabbobin masu cin ƙazamta naman su bai halatta wala labanuwa haka ma can madararsu nonon su bai halatta a shashi an gane ba a cin naman su ko ba a can madararsu dabbobi waɗanda suke masu cin ƙazamta ka duba littafin almuguni na yin qudama al da littafin al-muhalla al asar na ibn hazmin al za ka ga wannan hukunci insha Allah ta'ala to waɗannan dabbobi masu cin ƙazamta muna da hadisi inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta cin namansu hadisin ya zo ne daga abdullahi da umar annatik Allah maɗaukakin sarki ya ƙara shi yadda abdullahi da umar yake cewa na ha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam an akalil an jallala wa albaniha ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yi hani game da cin dabba wadda ake kira aljallala dabba mai kin ƙazamta wa albaniha da kuma shan nononta cin naman ta haram ne sa'annan kuma shan nononta ta haram ne cin naman ta ya hada da amfani da dukkanin wani ɓangaren jikinta ta hanyar ci ko da ƙashinta ne ka ci ko ka ci jijiyarta ko kuma ka ci fatarta an gane ko wani ɓangare na jikinta da ake ci duk wani abu na jikinta haram ne ka ibe shi ka ci haka ba ka ta nolinta irin wannan dabbar ka sha shi ma haram ne ina fata an fahimci wannan dabbar da ake kira jallala ita can ga asalin kanta halalci sai dai abin da ya haramta ta shine cin najasa cin kazamta da take yi yanzu kamar kaji da ake saki irin kajin hausa ko su je kwararo-kwararo suna shiga cikin magudanan ruwa suna shiga cikin jirgi suna cin kazamta ya kasance dare da rana kazamtar ita ce abincinsu to irin waɗannan kajin haram ne in an yanka suka ci namansu, an gane wannan ba a cin namansu su haram ne to sai dai kuma kuma da baya saɓanin jaki da alade waɗanda su namansu su haram ne su waɗannan ba permanently yake haram ba idan dabba na cin na tisa akwai yadda za a yi akwai yadda za ka yi mata ya zamanto in ka yanka ta naman zai kasance halal a an gane malamai suka ce aljallala izahu hubisat dabba mai cin kazamta idan aka tsare ta wa ulifat aka ciyar da ita bima huwa tsahirun da abin da yake mai tsalfi fa innahu yihillu zarhiha wato wannan yana halattar da yanki ta an gane fa innahu yahillu zabuha wato yankanta yana halatta yankan wannan dabbar yana halatta idan dai an tsare ta an ba ta abinci wanda yake lafiyayye wa akaluha da kuma cin namanta wani shirabu labanuha kuma ana iya shan nononta dabba wadda take jallala mai cin kazamta idan kana son ta zama halal to ka kama ta ka tsare in ka tsare ta ka ciyar da ita abinci mai tsarki in ka ciyar da ita abinci mai tsarki zuwa wani tsawon lokaci to da wannan lokacin ya halarta ka yanke ta ka ci namanta ko kuma ya halarta ka tatsi nononta ka tatsi madararta ka sha ba laifi an gane wannan to idan ka tsare ta kwana nawa ne za ka tsare ta to a nan malamai ma sun ƙara ma juna sani inda da yawa daga cikin malamai kowannensu ya ambaci ra'ayi wanda yake ganin shi ya fi mishi daga cikin malaman faminhum man qala thalathati ayyamin akwai wanda yake kwanaki uku ai in habasta ha thalathati ayyami in ka tsare ta tsawon kwanaki uku kana ciyar da ita abinci mai kyau suka ce to da bakin lokacin ya halatta ka yanka ta wa huwa riwayatun an ahmad wannan kuma riwaya ce wadda aka samu daga imamu ahmad wa huwa qawlu abi thawr kuma shine zancen abu thawr wa qala bihi abu hanifa haka ma imamu abu hanifa da wannan ne yayi fatawa wasu malamai kuma suka ce a'a abiya akwai bambantawa addajjaj wa tsayir salatar idan kaza ce ko kuma wani tsuntsu to za a aje shi tsawon kwanaki uku ana ba shi abinci mai kyau ba tare da ya ci kazamta ba sa'an nan ne yake halatta a yanke wannan kazar ko kuma a yanke wannan tsuntsun wa shatu sab'an ita kuma akuya suka ce kwana bakwai akuya wadda ake saki cikin jirgi ta je ta cikin kazamta ko ta yi cin ledoji cikin bola to ledojin suna kunshe da kazamta wasu suna kunshe da kashi cikin su ko da takardu da kayan kazamta ga sunan daban-daban to irin wannan akuyar ba kama ta kawai ake a kai kasuwa ba in ma ka kai ta kasuwa to faɗa mu mai sayi cewa jalala ce in yake ya aji ta sai ta kon bakwai kwana nawa kwana bakwai tana cin abinci lafiyayye ba tare da ta ci ƙazamta ba nan ne yake halatta a iya amfani da namanta ya ce wa ma'ada zaliku waɗanda ko ba wannan ba abin da yake yafi fi awaki kamar tumaki da raguna abin da ya fi su girma kamar shanu da raƙumma kenan ko ko kuma sauran dabbobi waɗanda ya halatta a ci namansu sa'annan sun fi awaki da tumaki girma su irin waɗannan dabbobi su kuma yake arba'ina wa ma a da zalika arba'ina su kuma sai sun kwan arba'in suna ta abinci wanda yake mai kyau an gane inda bangaren malaman shafi'iya suka ci ka je tsare dabbar kwanakin da za ka ganin cewa kai kanka ka hana tsare cewa najasa ta tafi yadda najasa wadda dabba ta ci ta fita cikin jikinta an gane alhafiz abubakar ibn abi sheba ya zo da hadisi a littafin shi na al-musannaf hadisi na 4660 haka ma yana cikin irwa'ul galil fi tasaliji a hadisi manarar sabil hadisi na 2504 daga abdullahi da umar allah maɗaukacin sarki ya ƙara mishi yadda cewa abdullahi da umar kana hudu da jaja ya kasance yana tsare kaza aljallala wadda take mai cin kazamta yana tsare ta talata har tsawon kwanaki uku yana tsare ta fi ta kwanaki uku cin sa'an nan yake iya yanka ta ci namanta da haka ashe ba kowace wace dabba ce ake kamuwa kawai a a yanka ba ko sannan ba abin kirki ba ne a saki dabbobi su rika cin kazamta kun yana iya haramta namansu ko sai dai hannun temporary ne idan an aje su suka ɗauki wani lokaci in kaji ne da tsuntsaye kwana uku in tumaki ne da awaki kwana bakwai in shanu ne da raƙumma kwana arba'in to da aka aji dabba ta ɗauki irin wannan lokacin ya halatta a cinamanta amma in ba ta cika waɗannan lokutan ba bai halatta a cinamanta ba ina fata an fahimta to bisa ga wannan yake tabbatuwa gare mu cewa ashe akwai dabbobi waɗanda haramcinsu yake zama temporary kuma yake tabbatuwa gare mu ashe shari'a ba ta son ana barin dabbobi suna cin kazamta musamman ma dabba ne cin kazamta ba ta bushewa daga wasu shirutota ko shanu idan kana kai su cikin wuri mai kazamta suna kiyo inda mutane suke kashi za su ce wasu kwayakwai na cuta wanda wannan kwayar cutar za ta girgiza yi girgiza cikin jikin shanu ta samu wuri ta ɓoye cikin kashi kuma ta fito idan ka yanka naman shanun ka je ka dafa ka ɗebo wannan kwayar cutar tana nan ba ta mutu ba idan ka ci za ta shiga cikin jininka sai ta yi ƙyanƙyata in teken kisa ta za ta kasance wata irin tsutsa wadda ake kira kenya saginata wata dogo tsutsa ce kenya saginata masu cin naman alade kuma za su iya samun kenya solium masu kuma zama inda karnai ke wasa ko suna taɓin ƙasa inda karnai ke kashi da sauransu su kuma suna da haɗarin samu ƙwayar cuta wadda ake kira echinococcus granulosus echinococcus granulosus akwai su dai ga sunan ƙwayoyin cutar daban-daban akwai wayanda ma cikin iska ake samu su tsotsi ne annabi ya ce in dare ya yi ku kofofi ƙofofi sannan ku rufe bakin ruwa ɗan wani drum ne gare ku tabbatar da ku rufe shi Ɗan wani akushi na annabi ya ce to ku wannan akushi ce domin cikin shekara akwai wani ne wanda bala'i ke sauka in ya sauka yana iya shiga cikin akushinka in aka yi sa'a yana buɗe ka ɗibi abinci ka cika shiga uku an gane in kuma iske tukunya ta ruwa buɗe zai afka ciki in kun sha waɗannan ruwan ku da lafiya ta ɗa'ayi ban kwana sannan akwai tsuntsotsi ma waɗannan waɗanda ƙwayaƙon suke yawo cikin iska suna da yawa waɗanda suka karanci forestology sun san su ko suna da yawa ga sunan su luwa luwa su gramkunculus medinensis ko su Tricuris tricuria, su wucereria bankrafti ga sunan suna da yawa tsuntsotsi ne an gane suna da yawa tsutsotsi ne ga sunan su askaris lumburkoid wanda yake kawo rashin lafiyar da ake kira askariyasis shi wannan nakari shi ke kawo hydrated disease echinococcus daga kwayar cutar echinococcus granulosis to shi kuma na naman shanu shi ke kawo keniya saginata da nama alabi shi ke kawo keniya soliyar su ga sunan dai akwai ƙwayoyin cuta daban-daban mafi yawancin dabbobin suna samu ƙwayoyin cutar ne ta hanyar su je su kiyo wuri wanda yake bai da kyau an gane ya zan suna cin kazanta yana kawo musu wannan kaji ma masu cin kazanta sukan ciyo rashin lafiyoyi daban-daban an gane akwai shekarun da ma har ake sa a yi ta kisan kaji ko Allah maɗaukin sarki ya taimake mu to daga cikin abubuwan da suka haramta da na ce shida ne amma saboda karantarwa sai zamanta na bugunta su akwai inda na fitar da na mayar da ƙwara da ya zama biyu saboda karantarwa in ƙara sauƙaƙar da abin asali shidda ne amma da na rika buɗa su da suka kai kusan tara na shidda shine damu jini shine damun Mas'uhun, jini wanda yake mai kwarara a ɗibi jini daga cikin jikin dabba a yi amfani da shi a yi wani abinci wannan haram ne malamin musulunci da baki ɗaya sun tabbatar da ba a ɗiba jini daga jikin dabba a yi amfani da shi matsayin abinci wanda da yawa yau akwai abin tuta waɗanda suke blood mills ne an yi waɗanda blood mills ne ana amfani da su a yi taki wannan bai da illa an tambayi muhammad bin sadi al-usaimin irin shukoki waɗanda aka shayar da ƙazamta kamar jini da sauransu menene hukuncin cin ƴaƴan itace waɗannan shukoki yake babu laifi shuka mukallafa ce ba ka ba babu illa sa'annan akwai blood meal wanda ake yi a yi abincin dabbobi abincin kifaye da abincin kaji ya za a yi musu shi ne idan suka ci wannan blood meal din naman su ya haramta bai haramta ba wanda za mu zo mu ji wannan insha Allah ta'ala sa'an nan na gaba akwai blood mil wanda ake yi da adam ake ma wai yana ka yana yana samar da iron wanda yake bai da yawan iron cikin jini ne wasu an na suke yi jini za a samu na dabba a daskare shi a busar da shi Ya busar da shi a nike shi ya koma gari na a rika ɗiba cokali biyu cokali uku ana sawa cikin abinci ana dafawa wai wanda yake cin wannan abincin zai samu yawan wani sinadari da ake kira ayon tashin farko ayon wanda ayon din nan waɗanda suka karanci biology ko physiology sun san ayon component ne na hemoglobin ko component ne na hemoglobin yana ƙarƙashin ɓangare na him him part sannan mun sa akwai globin part wanda wannan hemoglobin is attached to red blood cells and is responsible for the transportation of uh, oxygen in the blood an gane shi yake taimakawa wajen daukar oxygen a zagaya da shi cikin jini hemoglobin akwai myoglobin akwai myoglobin to wannan hemoglobin so wannan hemoglobin din yana kunshe da iron kwarai da gaske da haka sun ce is a very good source of iron blood meal sannan na kunshe da wasu vitamins su tare da haka kuma na kunshe da rashin lafiyoyi da cutoci masu yawa wanda kullum rashin lafiya da cutar da ke ciki tana outweighing na amfanin da yake da shi domin akwai abincin da za ka iya ci ya baka iron ya baka duk abin da jini zai baka ko to shi na shari'a ta ce sam sam sam ita ba ta ji ba ta gani game da wannan matsalan cewa jini haramun ne ga yan uwana masu fita kasashen waje musamman kasashe yammacin turai akwai abincota da dama da suke ibar jini su zuba ciki ya ƙara ma abinci ɗanɗano mai daɗi ya ƙara ma abinci yawan iron ya ƙara ma abinci yawan minerals da dama an gane kan haka ƙasashen suke amfani da wannan abincin da jini to mu ga musulunci abincin da aka ɗibi jini aka sama aka zuba jini ciki ne ta wannan abinci ya haramta bai halatta mutum ya ci shi ba ina fatar an fahimce ni da gara an ɗibi jini an zuba haram ne ayoyin alƙur'ani da yawa sun bayyana muna haramcin jini ko kamar ƙulla a jirgin ma uhiya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير أو لحم خنزير فإنه لبس أو فسق أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم kun ji Allah maɗaukacin sarki na cewa kul faɗa musu ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam la ajidu ban samu ba fi ma ya ilayya cikin abinda aka yi mini wahayi shi muharraman abin haramtawa ala qa'imin yatsamuhu akan wani mai ci da yake shi illa an yakuna maitatan sai ya kasance musai au kun ga da nassil qur'ani jini haramun ne ka duk wani abinci da za a sama jini haram ne kace shi kasashen turai ko zaka ga gasu ne idan ka shiga supermarket abin cuta da dama gasu nan kunshe da jini sannan idan ka shiga restoran za a ga abin tuta nan da dama kunshe da jini to jini haramun ne jini ko Wani iri ne ina fata an fahimta inda yana karɓa sunan jini to wannan jinin haramun ne ina fata an fahimci wannan wannan jinin akwai wasu gabbai cikin jiki guda biyu waɗanda annabi ya kira su da suna jini saboda kasance wasu suna da kama da jini amma su su ba jinin ba ne sai dai kuma ya hanji aikinsu za a ga da yawan aikinsu yana tukewa ne kan jini waɗannan gaban kuma su ne ƙoda da anta anta tana da amfani sama ga ɗari 600 cikin jiki don shi ne masu rashin lafiya ciwo an ta za ku same su suna cikin matsala mai yawa ko? tana aiki kan abin token da mutum ya ci carbohydrate nau'in abinci na farko irin su shinkafa su dawa su masara su gero doya su dankali su da makamantansu idan ka sha su cikin cikin ka za a mai su wani abu sinadari da ake shira glucose za a zuba glucose ɗin ga cikin jininka idan glucose ta shigo cikin jini aka zubo shi ya yi ma yawa yana lahanta jini sannan in babu shi ya yi kaɗan kuma yana yi ma jini lahani da aka dole ne ya zamanta akwai shi ko ba a son ya yi yawa ba a son ya yi kaɗan akwai wani matsayi inda ake sanya daidaitu wannan matsayin ya zama daidai kullum bai yawa ba bai kaɗan ba so wannan shi ne ma malamai suke kira homeostatis ko malaman biology homeostatis ya zan komi na jiki a ajiye shi matakin da ya kamata a ajiye shi wanda akwai homeostatis cikin ƙur'ani sabbi hisma rabbikal a'la Allah zai halaka fasawa Allah shi ya halitta fasawa ya jeri ta komi cikin halitta wannan glucose din cikin jininka ana son yawa ne ya kasance 90 mg per 100 cm blood shine yawan da ake so ya zauna Allah ya jeri ta shi wannan yawan idan ya zarce haka nan matsala in ya kasa da haka nan matsala kullum su ake a daidaita shi to an ta cikin jikinka ita take maka wannan aikin in yayi yawa sai ka kwashe wanda yayi yawa excess sai converting din ne ta mai sheki glycogen a wani process da ake kira glycogenesis glycogenesis sai ta mai da shi ta kai shi ta boye cikin stone in cikin stone nata in yayi kadan during uh, fasting or hunger starvation then they take converting in glycogen into glucose, a process called glycogenolysis. Glycogenolysis. Sai ta kuma cikin jini sai da wuri dai. Ka in yayi kasa ma akan zo a komo ga non-carbohydrate source. A yi converting insu su koma glucose domin a raising blood glucose abinda ake kira gluconeogenesis. Duka dai wannan waɗanda suka yi biology sun san da wannan bayani so an ta aika take yi ne don haka kusan duk minti biyar sai jinin jikinka ya tsaye an tarka ita take kula da abin da ake kira protein metabolism protein metabolism ita take deamination ita take transamination ita take detoxification ga ayyukata aikata nan da take yi so an ta tana da amfani mai yawa kan jini kuma in kan lura launin ta ya kama da launin jini haka ma koda ita take tace jini duk sakan na Allah akwai kazamta ta hidari yadda ake zubawa cikin jininka idan aka kyala jininka ya dauke wani lokaci zai koma kamar ruwan kwatanni wannan zai koma baki mai wari da aka sai a rike yana tacewa to buƙatar a tace din da shi ke sa kana da buƙatar ka sha ruwa in ka sha ruwa da waɗannan ruwan ne koda take amfani ta tace jini sai ta fitar da ƙazamta ta bar maka lafiyayyen jini wanda babu ƙazamta ciki an fahimci wannan so kaga koda ita take ɗauka wannan aiki ita ma ta yi kama da jini sannan aikinta mu'azzam na aikinta duka yana komawa zuwa ga jini sai manzo sai abdullahi da umar yake uhillal lana maikitani wa zamani an halatta mana motsa biyu da kuma jinnai guda biyu to mahallu shahid shine nan jinnai guda biyu ko yake fa amma zaman amma su jinnan guda biyu yake fatihalu wal kabir su koda da anta koda ya kira ta jini anta ya kira ta jini amma kuma halal ne jinin da ake nufi na haram wanda in an yanka dabba ya kan zubo ko dabba ta yi rauni jinin ya zubo shi ake kira haram a wasu al'ummomi suke afirka in eh, an ta saniya an ɗibe madara ba a can madara haka ɗai sai kuma an ɗauki aska an samu tozo ko wani guri na saniya an yanka an soka tashi da ƙwarai jijiya ta fashe jini ya fito sai a tara jinin sai a gama shi da madara a motsi a rikasha wanda akwai da commentary da aka yi ana gwada wannan baturen ma da yake wannan aikin yana faɗin what a beautiful what a proteinous food is this what a kaza yana ta tsada abincin yana sai ya nuna ayi abin kwarai dan ni don an zuba jini tunda Allah yake jini mai kwarara haram ne to za su yi ta encouraging su yi ta nuna maka mahimmancin da ke cikin abincin jini don ka riƙa ɗiba ka sha to ba a can jini an gane yana kunshe da cirutota da dama yana kunshe da matsaloli da dama ciki ne ba a sha ina fatar an fahimta sannan ko ba mu san ciwon da ya kunsa ba tun da dai Allah ya ce ba a sha shi nan, samina wa a tsana mu ba mu yi ma Allah yaji ba mu tambaya Allah mu ce Allah ne maganni ba mu wannan mu ƴan sami'ina wa a tsana ne mun ji ko mu da ina fatar an fahimci wannan sannan abin totan jinin nan a kiyaye har nan cikin ƙasar mu ana samu shi har nan cikin ƙasa ana samu shi ba ka sai an kiyaye to idan aka ce abinci haram ne to sai da shi shi ma haram ne to menene hukuncin sayar da jini kenan ina waɗanda suke sayar ma kamfanin kaji jini ina waɗanda ke sayar ma kamfanin taki jini sannan ina masu ba da jinin su asibiti su sayar domin a sama wani ya halatta ko bai halatta ba to za ku bi mu in mun kai ga bayani akan Musa? Ina da munasaba mai girma da wannan za a haɗa shi da wasu dalilai sai a fitar da hukunci ka gano in ya halatta ka riƙa ɗibar jini daga mafauta kana kaiwa kana kayarwa ana abincin kaji da shi ko abincin mutane ko abincin kifaye ko kuma aka kai kanka asibiti ka ba da hannu a ɗibi jini an gane ko menene hukuncin jinin da ake sayarwa a blood bank ila asibiti ke blood bank ka je ka sawo jini ka sama dan menene hukunci ne na ka sau jini ka sama dan ya halatta a sai jinin ko kuma dole sai an bayar da shi kyauta duka amsar wannan tambayi yana cikin wannan ɓangaren. sai ɓangare na gaba su ne abin tota na haram kashi na bakwai abin tota waɗanda suke masu cikarwa da ta asali game yake da guba to amma kuma don a iya bambancewa sai na rabe su na fitar da wannan daban wannan daban domin dukkanin su guba ne to amma sai ni fitar da waccan gubar wadda mafi yawanci ko baka ita aka yi an baka ne don ka shaka mutu ko ko ka shaka raunana ba abinci ba ci shi kuma wannan abin abinci ne sai dai yana cutarwa ina fatar an fahimta abinci ne sai dai yana cutarwa wanda ya baka shi ba a mai hukunci daidai da wanda ya baka guba domin guba an yi ta ne mafi yawanci don a yi kisa a halakar wanda ya taba ta'ammali da guba ya san haka ni kaina na taba intar kaina yanayi wanda aka sa guba cikin abinci aka bani Allah maɗaukakin sarki ya hukunta cewa ina da kwana gaba bayan na ci abincin na ji asibiti kwana goma sha shida asibiti suna sa abin da ake kira guba in ka ci da za ta dagargaza komi na jikinka kuma za ka yi shekaru kana fama da ita akwai gubar da za ka yi shekaru lokaci bayan lokaci kana tasowa likitoci dai sun san wannan da sauran masana sun san nau'o'an guban da kuma irin aibi da lahanin da take majiki to su waɗannan ba mu kiransu guba saboda abin tota ne na ɗabi'a waɗanda muka saba ci yau da gobe to amma sai dai suna cutarwa don shi ne malamai suka ce cutarwa ta abinci ta abin da ake ci lahu halatan irin wannan cutarwa tana da hali biyu al'ula an yi kunal ma'akul mudirran li umumin nasi ya kasance abin da ake ci abinci ya kasance mai cutarwa ga mafi yawan mutane ya zamanto wannan abin da an ci shi kwacci shi an san zai samu matsala ga lafiyar shi ko kuma ga rayuwar shi gaba ɗaya Ka san mu kamar abin nan mu guba kenan kamar poison fa innahu zarrun muhlikun mai cutarwa ne ko mai halakarwa ko su kun ga shi wannan hukunci ne daban shi da ma ba abinci bane a saniya na biyu an ya kuna darar hassan da shahasi ya zan wannan cutar wata wannan abin tana keɓantuwa ne ga wani mutum kuro ya zan abinci kala kaza yana cutar da wani amma bai cutar da wani akwai mutanen da in sun sha madara suna cutuwa cikin madara akwai wata shuga wadda ake kira lactose lactose ai wannan madarar wannan shugar da ke cikin madara da ake kira lactose ai ita ce ke sa madara ta yami saboda microorganisms waɗanda ke shiga cikin madara suna ci ne daga wannan lactose in domin su samar da energy sai su yi wani abu da ake kira lactic acid fermentation lactic acid fermentation su kama producing lactic acid lactic acid acid kuma isawa in taste sai madara ta ɗauki yani ani wannan sai ta kama ta tsani ta kama ta tsani don shi na lokacin da ne magana da yi na ce ya eh, an sa yi yana sa fermentation ya faru in fermentation ya faru ana producing small amount of ethanol which is an alcohol sai wani yake a ato ai fura kuma lakcare ne fa yake cikin class ai fura ana fermentation cikin ta madara ana fermentation cikin ta kuma annabi yana shan madara kuma kunu ana jeshin ciki ne su kaga sai zaman su ƙananan yara ma suna kallon suna mamaki so wanda fermentation ne alcohol fermentation ko eh, lactic acid fermentation kaga lactic acid fermentation ne shi yasa za ka ji ayi tsami ai kunu in a aji kullumi yake yi lactic acid fermentation ne shine ke faruwa ciki sannan Majara in ka aje ta za ta yi ko nono ni yake yi duka shi ne turafa a ni duka shi ne an fahimci wannan to amma burodi tsami yake yi ya an kasa yi kullu tsami yake yi ɗanɗana ka ji tsami yake yi ka gaba tsami yake yi ba da ka wannan alkohol fermentation na kuma kana jin wayan alkohol da yayi wanda ya san yadda giya take yana jin wayan alkohol an fahimci wannan to amma ban ja wannan rigimar ba malamai su je su ke bincike ba aiki na bane to wannan idan muka lura akwai waɗanda in sun sha madara wannan sugar da ake kira lactose lactose milk sugar wadda asalinta glucose plus galactose ne ko shi ya ba da lactose da haka tana under disaccharides akwai monosaccharides akwai disaccharides akwai oligosaccharides akwai polysaccharides so tana under disaccharides glucose ne da galactose monosaccharide glucose fructose galactose mannose ribose deoxyribose xylose lysose dexylose 2 da hydroxypropanol da sauransu duka wannan gidansu guda to su ne ake tsinta biyu glucose da glucose ya bada maltose glucose da fructose ya bada sucrose glucose da galactose ya bada lactose to wannan lactose in in sun sha ba su iya digestion din shi ake kira lactose intolerance su wanda yana zama musu wata rashin lafiya ciki ya kumbure ya kama ta samun matsala wani ma za ka bai kamar zai su ma ga cinan da different symptoms amma sauran jama'a waɗanda ba su da wannan matsala in sun sha ya suke yi in sun sha madara lafiya lauko ku shi irin wannan da take cutarwa haram ne ya sha an fahimta akwai wanda ya je asibiti likita ya auna shugar shi ko da aka duba shugar ce ta kai 21 abinda bai kamata shugan ta kai shidda ba ma ta tsallaka ta kai 21 aka kwantar da shi aka yi mai treatment aka yi mai allurai su insulin da makamantansu baya an gama ya samu sauƙi ya dawo likita ya rubuta mai to daga yau banda cin shuga shuga ta biology ba shuga ce wadda wadda kai ba haushi kake kira shuga ba nau'i ne na abintoci akwai shuga mai zaki akwai marasa zaki mai zaki su ake kira simple shuga da kuma su ake kira simple shuga su ne eh, monosaccharide da disaccharide su a shuga mai zaki sucrose kamar da kike nan ko da su ga sunan su glucose ne da ake samu cikin su fruit ga sunan duk da inda ka ji zaki to wannan wurin akwai sugar da ake kira simple sugar ciki either monosaccharide ko disaccharide su waya akwai polysaccharide wanda ba ta da zaki starch babu zaki glycogen bai da zaki cellulose babu zaki ina ganin ko celebius babu zaƙi so kana samun suna musamman ta cikin shinkafa doya masara dawa har cikin alkama ma dankali da makamantansu dukkaninsu suga ne shi jikinka da an baka da kashi zai mai da su suga can cikin jikinka shi a matsayin suga yake kallon su za ka za a ce ka daina cin su ya ƙi daina ci ya dawo Allah ya min ciki na aiko da dai yunwa ta kashe ni gwamma daɗi ya kashe ni haka yake da yunwa ta kashe shi dai to gwamma daɗi ya kashe shi za ya ci gaba da ci abinci ne rannan sai gashi ya kai kwanci aka fasa aka yi asibiti halki ya kare bai iya magana idanu sun juye ni kaina na zo dubi ne kuma an faɗa mai an ce su gagare ga shekaru sun gangara an ta sama suke amma ya ƙi bari ko da aka lalaba ina an yi duk abin da ake yi su ga ta ta ta ta yi talatin da wani abu ai bai tashi ba mutuwa yayi mutuwa ya yi kaga yan kai mai hukunci irin nasu ibn taimiyya ya ma kashe kai ne ke nan, ya kashe kai ne da kai ne don haka wuta ya yi kenan to Allah dai ya tsare don shi rashin sani ne ko rufi'a an ummatil khat'u wani siyanu wa mastakruhu alayhi rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana Allah ba zai kama shi da wannan laifin ba kuma haka muke fata to akwai rashin lafiyoyi da dama waɗanda ba su buƙatar ce abu kaza in ka ci abu kaza kana iya mutuwa in ka ci abu kaza ciwo na iya ƙaruwa to wannan abu in ka ci shi kada ka ɗauka wai likita ɗe ka saba ma a'a ba likita ɗe ka saba ma ka saba ma Allah domin shi Allah a tsaye ba ya halatta maka ka ci duk ko abin da ke kawo maka cuta wannan bai cikin a tsaye ba yana cikin alhajisat don haka abu na iya zama wa hadis gare ka amma ni tsayyib garan ya zama tsayyib garan ya zama tsayyib gare ka ya zama ni kuma hadis garan ya danganta daga yanayin lafiyarka ya danganta daga yanayin lafiyarka kuma ga munan tsage da hujjoji tun daga alkur'ani har zuwa ga hadisai har zuwa ga maganganun malamai ga munan tsage da su waɗanda ba zan iya juriya ba dole sai na karanta su zuwa gobe ya zamanta mu ji abinda malaman suka ce don haka ka san abin kyauta waɗanda za ka je asibitin masana su zo su bincika su ce maka suna kawo cuta cewa haramun ne in ka ci su ka halaka kai ka halaka kanka kai ka halaka kanka an tambayi shekul islam ibn taimiyya game da sigari yake ai tana cutarsuwa don haka haramun ne mutum ya yi amfani da ita kaga da me ya yi amfani cutarwa kun haka duk wani abu mai cutarwa haram ne kaga a bisa wannan hukuncin ne ai yake zama su gyara haramci in ma ka shirye kai in ka sha kai ka za haram ka sha da wani zai ce ai ba ta bugarwa ba dole sai tana bugarwa ba tana cutarwa to tunda tana cutarwa haram ne gare ka to ai akwai ko magunguna waɗanda in ka sha suna da side effect ko babu su suna cutarwa akwai maganin da gashi ma cirewa yake in ana can shi ko wasu daga cikin magunguna na kansa akwai magunguna waɗanda rage gani ake yi ana can su in ka faifaye can su kana ma iya zama makahu akwai wasu daga cikin magungunan tuberculosis waɗanda suna da wannan effect akwai magunguna waɗanda suna kawo rashin lafiyar zuciya suna sa zuciya ta daina aiki an gane menene hukunci waɗannan magungunan duka gobe za mu ji wannan insha Allah ta'ala za mu ji waɗannan gobe insha Allah ta'ala sannan ga abin tota waɗanda suna kawo ciwon zuciya manzon Allah yana cewa ka shaidin ku da su manzon Allah da kai ne kiwon zuciya suke kawowa coronary heart failure suna kawo shi da kuma abin da ake kira arthritis ko manzon Allah na muna kashe da su abin tota masu ta magani waɗanda suke ƙara magani ga jiki masu ƙara muna vitamins da sauransu kuma annabi na ce muna ina horon ku ku tsare waɗannan abin tutar ku riƙa cin su suna taimaka mu jikunan an gane wannan sannan ga ƙur'ani ya ambata sunan abincota daban-daban duk abincin da ƙur'ani ya ambata kuma sai mu ga mai amfani yake ambatuwa an fahimci wannan In inda mun zo gobe insha Allah ta'ala za mu iya sa kammala wannan da abin da ya shafi lafiyar ɗan adam ga abinci kuma za mu ji zantuttukan malamai ga sunan ina da sun tari tari sai dai ma in karanta abin da ke karantuwa kurum saboda yawansu malamai kuma na da da na yanzu sannan hadisai ga sunan tari tari da aka in ka zo kwasa hadisan ma gobe sai ka samu tilila tilila ko kika kwasa sa'an nan sai mu je ga maganar musai shi ma mu ji abin da ake kira motsai da kuma wasu abincuta da motsai waɗanda kana cin su Allah madaukakin sarki ya taimake mu ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب akwai yahuwa waɗanda suka aiko da neman ah, addu'o'i akwai wanda ta aiko da ƙur'anai ta ce Allah tana son a yi ma mahaifinta ne ko mahaifiyarta a yi ma mahaifinta addu'a wanda ya rasu kun tawa akwai dai waɗanda suka yi ta turowa wasu su yi ta turowa suna neman addu'a suna neman addu'a suna neman addu'a to duka gabaki dai muna roƙo Allah ya biya musu bukatocinsu ta mahaifin nata Allah ya gafarta mishi Allah ya gafarta mishi Allah ya mishi rahama sauran marigayenmu na musulmi gabaki daya Allah ka gafarta musu Allah ka musu rahama Allah ka musu rahama Allah ka musu jinkai sa'annan akwai masu ɗaukar nauyin tafsir su ma ba mu taɓa mantawa da su saboda sai da su ne aikin muke tafiya ko akwai waɗanda ma wajen su kuta ba mu ma sani ba sun ɗauka ba mu san su ba mu taɓa haɗuwa da su ba su ma sun ɗauka akwai wani nan cikin nijar ma ya ɗauka ba mu sani ba ko da yake ɗauka mafi yawan waɗanda suke ɗauka ba su ko faɗa mini ban ko haɗuwa da su kawai zan ji labarin an ce sun ɗauka ka ga alamar mutum ma yana yi don Allah ko to da yawan su ba mu kusan sun yi ba wani sai dai ɗan gidan rediyo zai faɗa maka cewa ne ya ɗauka wani ma bai koso ana faɗin sunan shi to sadaka ta sirri ta fi ga gaza lahi sadaka ta ɓoye tana tana hura fushin Allah ko sai ya sa addu'a kada ta miƙa Allah ya karba an fahimta don haka yana roƙo Allah ya biya musu bukatocin su Allah ya biya musu bukatocin su Allah ya mazuri su albarka Allah ya ƙara mu arzikin su albarka Allah ya ƙara yalwata musu arzikin su Allah ya ƙara yalwata musu arzikin su Allah ya ba su lafiya ga jikin su Allah ya taimake su Allah ya taimake mu ga baki ɗayan mu kuma Allah ya biya mana bukatocin mu akwai masu son aure Allah ya ba su abin ya aure mata masu neman mazaje Allah ya ba su maza na gari mazan kuma Allah ya ba su mata na gari Allah ya ba su abin ya aure masu auren kuma Allah ya ba su zaman lafiya Allah ya ba su zuri'a ɗayyiba Allah ya ba su zuri'a ɗayyiba Allah ya shirya musu su. Allah ya shirya musu su. ya Allah ka taimake mu waɗanda suke cikin tashin hankali waɗanda suke cikin tashin hankali musamman gaba cikin sakwatako da kuma zamfara da sauran wurare akwai waɗanda suna da ban tausayi kwarai akwai waɗanda ma akwai lokacin da sai da suka aiko likafa ne ma suke bai ɗan Allah a taimake su a ba su likafa ne sai da muka samu ƙyan layin likafa ne za ka saura ma suna aje mun tura musu wasu wani lokaci to abin akwai tashi hankali akwai wani ɗalibi wanda na ake tura shi lokacin ana neman taimakon ya mai aiki a asibiti ko kowa ya gane shi mai bindiga suka tura mai ga haɓa nan suka halba ta fito cikin ido wanda duk ya ga wannan abin sai ya yi ne yana jin ba daɗi an kayo wani ɗalibi na nan asibiti ma aka kira ne na zo ne tsaye ban ban san abin da ma zan yi ba sun halin baki ne ƙasan baki ne ga baki ɗaya duk sun gugunce sun koma ɗai ɗai likitan ya ɗauku ƙasan ga hannun ya yuƙo ne haka cikin asibiti ne ya eh, ban san ma zan yi ba ire-iren ga sunan ana zuwa da su suka ya kamata a yi wani abu na neman taimakon irin waɗannan mutane ne ke abin ya fi ƙarfi na ne nayi nayi nayi Allah ya sani sai dai ɗaya addu'a kurum don haka muna addu'a ubangiji Allah ya ba mu zaman lafiya waɗannan mutanen kuma ya ba su lafiya sannan waɗannan yankokan ubangiji Allah ka kawo amincinka ka lullube waɗannan yankokan da shi Allah ka ba su zaman lafiya Allah ka ba su zaman lafiya akwai ɗan’omu da suke zuwa nan karatu ko wani safe kullun safe da su muke karatu to gobara ta same su a kasuwar kanawa wanda ba su fita da komi ba shago sama ga goma sun kone to muna roƙo Allah mai musu da alkhairi Allah ka mai musu da alkhairi Allah ka mai musu da alkhairi ina ganin gobe in za mu karanta tambayoyi ma sai mu gama da wata addu'a wadda za a ba su a zan karanta addu'ar su je su ci gaba da karanta da insha Allah Allah zai maye musu duk abin da suka roƙi Allah Allah zai ba su insha Allah gobe zan karanta addu'ar in sha Allah ba shago goma sai sun gina filazoji ya Allah ka taimake mu ya Allah ka taimake mu rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الضالين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين